Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Harshen Hausa na ɗaya daga cikin manyan harsunan duniya da ake amfani da shi a ƙasashe da dama. Masana da masu gudanar da bincike sun tabbatar da cewar a yau babu nahiyar da baya koyar da wannan harshe ko kuma nazari a kansa a jami'o'i daban-daban sanin tasirin harshen ya sa ƙasashe irin su amurka da birtaniya da faransa da jamus da china da iran da masar suka buɗe sashe na musamman a kafofin yada labaransu domin amfani da shi wajen aikin yada labarai ko a ƙasashen hausa malamai da masu nazari na ci gaba da gudanar da aikace-aikace domin taskance harshen don ganin jama'ar da za su biyo baya sun amfana yanzu haka wasu malaman wannan harshe a yankin arewacin najeriya sun gudanar da wani gagarumin aiki wajen wallafa wani littafi da aka yi wa suna labarin hausa a rubuce wanda farfesa ibrahim malumfashi ya jagoranci aikin kuma tuni aka kammala rubuta wannan littafi kuma aka wallafa shi a cikin wannan shiri mun tattauna da shehun malamin da ke jami'ar jihar kaduna kan abin da littafin ya kunsa da kuma irin gudunmawar da zai bayar a bangaren ilimi wakilinmu aminu sani sado ya iska farfesa manumfashi a ofishinsa kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan littafi to kamar yadda aka saba zama irin na jami'a abubuwa guda uku ne muka fi mayar da hankali a kansu akwai abin da ya shafi shi kan shi koyarwa sannan abin da ya shafi kuma nazari da bincike sannan sai kuma mu'amala da al'ummomin da muke a tare da su wato wajen taimaka ma al'umma daga irin binciken da muka yi to shi wannan littafi wanda ya kasance taciya ne wato edita ne ya kunshi bayani ne na tarihin samuwar rubutun zube a ƙasar hausa a cikin shekara 90 da suka wuce Eh, wannan ne karo na farko da aka samar da littafi makamancin wannan wanda ya yi kokarin ya tattara dukkan bayanan da suke ko kuma suka shafi abin da ya shafi shi kan shi rubutaccen zuben bahaushe wanda yanzu muna ganin shi kusan a kowane fanni na rayuwa musamman waɗannan sabbin littafan da suke yawo waɗanda ake wa suna kala-kala wasu na kiran adabin kasuwar kano wasu na kiran su ah, littafan ko hadisan kano da makamantansu so kokari ne aka yi aka samu masana waɗanda suka daɗe suna bincike a wannan fage suka tattaro mana tarihin samuwar wannan fage na rubutun zube domin a adana shi sannan kuma a ba su kas ɗalibai damar su samu abin karantawa tun daga ainihin digiri na ɗaya digiri na biyu har zuwa digiri na uku da kuma masu sha'awa a cikin al'umma to ganin ka ce wannan littafi kun duba abubuwan da suka shafi kusan shekara tasa'in kenan ko shekaru tasa'in wani irin suna ma kuka ba shi eh, shi wannan littafi to mun ba shi sunan labarin hausa a rubuce wato a nan wurin maimakon mu ce tarihi ne ko kuma kokarin gano asali sai muka ɗauki abin da ya shafi adabin shi kan shi muka ɗauki labarin muka maida shi a cikin siga ta rubutu wato tun daga samuwarsa a cikin kwakwalwa da yadda yake fita a gargajiya sanin da yadda yake kuma yanzu a zamani a littattafai daban-daban ah, mun yi kokari mu dubi samuwarsa tun daga 1927 har zuwa shekara ta 2018 ah, cikin wannan yanayi mun dubi akalla matakai wajen guda goma sha biyar mataki na farko shine rayuwar shi kan shi rubutaccen zuben a cikin kwakwalwar dan adam da kuma yadda yake samuwa a cikin kwakwalen hausawa da yadda ya ginu ya kuma tabbatu a cikin tsawon zamani sannan aka yi kokari aka yi bayani game da abin da ya shafi yaya za a iya samar da shi kanshi labari yaya kwakwalwa take sarrafawa ta samar da labari sannan wani irin matakai ne ake bi wajen gina labari sannan mun dubi abin da kuma bisa tsari irin na al'ummar hausawa sannan aka zo aka dubi yadda aka ɗauko wannan labarin daga kwalwa ɗin tatsuniyoyi ne almarori ne da makamantansu waɗanda aka saba amfani su a kwallo aka rubuta takarda muka ce to mu ɗauki tarihin wannan samuwar a rubuce muka dubi zamanin zuwan yan leƙen asiri wato tura leƙen asiri da yadda suka samar da wannan ah, labarin hausa da kuma yan mishan da suka shigo suma tura mishan da irin gudunmu da suka bayar sannan muka dubi ainihin tura mulkin mallaka da suka shigo da ilimin boko da kuma ainihin karatu da yadda ya samar da shi kan shi rubutun zubin to haka muka bi shi daki daki ɗaya bayan ɗaya sannan masana muka tara waɗanda suke ɗalibai na ne yawancinsu ko da a digiri na ɗaya ko a digiri na biyu ko a digiri na uku binciken da suka yi ne a cikin shekaru goma zuwa ashirin da suka wuce wanda ya shafi wannan fagen su ne muka tattara baki ɗaya akwai masana irin su dr aron bakura wanda yake phd shi ne digiri na uku a wannan fage Ah, dr Wilbartu ibrahim ita ma a fage ta yi bincikenta da dr umar aliyu bunza da makamantan waɗannan ɗalibai akalla mu goma sha biyar ne muka haɗu ni kawai na zama jagora ne wajen tabbatar da wannan aiki kamar yadda kai magana yanzu cewa wannan rubutu sai da ka haɗa wasu masana akan wannan fanni sannan ku samar da wannan littafin me ba ku tunanin haka ko kuma wani makasudi ne ya sa kuka rubuta wannan littafi wato a kore yaushe abin ake kokari a cikin jami'a shine a samar da kayan nazari da bincike ga ɗalibai idan ka koma kamar yadda ne bayani a cikin ainihin tsarin karantarwa a jami'a yanzu a fagen da mu muke ciki wanda shi ne fagen nazarin adabi al'adu da kuma ainihin harshen hausawa ana ainihin kamfar irin waɗannan littattafai yanzu idan muka koma cikin tarihi za ka samu cewa littafi ɗaya ne wanda ya tashi wanda kuma shi ne mana jagoran mu muka irin wannan din shi ne wanda marigayi farfesa ibrahim yara ya rubuta wanda ke cima wasu a rubuce shi ne kokarin ya nuna mana irin tunanin da aka samar na nazarin hausa tun tana a kwakwalwa har zuwa cikin takarda a cikin tsawon shekara 200 suka wuce to mu waɗin wannan fasalin muka amfani da shi mu samar da wani abu da ɗalibai ko dai a cikin jami'o'i ko kuma a bagagen bincike za su iya amfani da wannan littafi domin su gane menene ya faru a cikin duniyar rubutun zuben hausa tarihin bahaushe da rubuce rubucen na da faɗi wani bangare littafin ya fi mayar da hankali a kai ya mai da hankali ne ga ainihin bangaren adabi adabin kuma ya shafi tarihin rubutaccen zuben hausa a nan wurin idan muna magana ne akan littafi irin su ruwan bagaja waɗanda su ne aka fi sani na marigayi abubakar imam su shehu umar na marigayi ta balewa da su jiki magayi da makamantansu har zuwa irin na yau waɗanda muke gani a cikin kasuwa a yanzu waɗanda ake cewa adabin kasuwar kano akwai marubuta wanda suka yi tashe a wannan fage a yanzu ɗin da muke magana wanda sun shafi maza da mata akwai irin su balaraba ramat akwai irin su ah, dogarin dabino akwai su ah, rahama abdulmajid da sauran manya-manyan marubuta na wannan zamanin su ne muka kokari muka cewa mun saman masu wani fagi da za a iya zuwa a karanta su a kuma san su a kuma gane irin gudunmu da suka bayar to wace gudunmuwa shi wannan littafi zai yi ga fannin ilimi da kuma tarihin malam bahaushe to idan ka ɗauke shi a matsayin wani ɗan ƙaramin kundi wanda za a iya cewa shi ne abin riƙewa ga duk wani ɗalibi da yake nazarin tarihin rubutun zuben hausa ko kuma tarihin adabin hausa to ka gama shi kuma fage ne babba ba kawai a cikin ƙasar hausa ba a duniya baki ɗaya saboda haka muna ganin cewa littafin nan zai ba ɗalibai damar da za su koma yanzu an tattaro musu abubuwan da suke bukata a wuri ɗaya a maimakon yanzu ka tashi kana neman jami'o'i daban-daban kana neman waɗannan ayyuka an haɗa su wuri ɗaya an tace an maka kandamau na yadda duk abin da kake bukata game da ainihin tarihin adabin hausa da kuma tarihin rubutun zube to ka same shi a wani to kamar yadda na fa na yi tambaya da cewa to shi wannan littafi wace gudunmawa zai ba shi kanshi wato harshen hausa kullum idan an yi ayyuka na rubutu kowane iri ne ba kawai sai a fagen adabi ba kowane iri ne idan an yi su na addini ne an yi su na siyasa ne ko an yi su wanda suka shafi ainihin waƙoƙi ko makamantan waɗannan abubuwan dukkansu ana yin su ne saboda su abubuwa guda uku na farko dai za su adana na biyu kuma za su ilmantar sannan na uku kuma dukkan mai wani bincike da ya tashi yana nema idan ya je gare su to komi na shi ya riga ya kai ƙarshe insha Allah. Masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora inda za mu kawo muku ra'ayoyin masana kan wannan gagarumin aiki a madadin farfesa ibrahim malumfashi na jami'ar jihar kaduna da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu aminu sani sado bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.